the figure, we stumble, but we are rising again. We were bruised, but we are healing. We have recovered our footing. We have dusted ourselves off, and now we face tomorrow with confidence. Mai girma shugaban majalisa mun yi tuntuɓe amma muna tashi, an yi mana rauni amma muna warkewa. Mun tashi da ƙafarmu, mun kakkaɓe ƙurar da kanmu, kuma yanzu muna fuskantar gobe da ƙarfin gwiwa. Shugaba a kufu Ado kenan yayin da yake jawabi ga majalisar dokoki kan yanayin da ƙasa ke ciki, kamar yadda sashe na 67 na kundin tsarin mulkin ƙasa na shekarar 1992 ya nuna, ya bayyana ƙalubalen da aka fuskanta a baya, yadda ƙasar ke turbar murmurewa da kuma burin ci gaba mai ɗorewa a bangarorin tattalin arziki, ilimi, noma, tsaro, lafiya, wasanni da shirin da gwamnati ke yi kan babban zaben ƙasa mai zuwa. Hawa kuma shugaban ya ɗauki alhakin ƙalubalen halin da ƙasar ta shiga. Sai dai shugaban marasa rinjaya majalisar dokoki Dr. Kasel Atufosin ya bayyana rashin amincewa da shugaba Kufu Ado kan halin da ƙasar ke ciki. Ya ce 'yan Ghana ba su jin daɗin mulkinsa. The state of our nation is hopeless. Ya ce yanayin da ƙasar mu take ciki babu alamun alheri. Ba mamaki talakawan Ghana da ƙwararru suke tsallakewa ƙasashen waje don neman arziki. Ya ce bi daga cikin 'yan Ghana uku ba su da aikin yi. Lamarin da shugaban ƙasa ya ki taɓowa cikin jawabinsa. Ya ƙara da cewa yanzu ana canjin dala ɗaya kan Ghana CD goma sha uku. Alhali a lokacin shugaba Muhammad ana canjin dala ɗaya kan Ghana CD uku da Peswes tamanin. Masanin tattalin arziki Hamza Tijjani ya tsokaci kan ikirarin da shugaban ya yi cewa Ghana na farfaduwa a wannan bangaren. To wannan maganarsa gaskiya ne saboda daga shekara 2021 zuwa shekara 2023 yau yawan karin farashin kaya sai da ta haura sama da kaso 50 cikin dari amma yau da muke maganan ga ta sauko ta kai kusan eh, kaso 23 cikin dari. To wannan duka ci gaba ne idan muka yi dogaro da alkalin masu annan da kididdiga. To sai dai wannan yana da wahala cikin rayuwar mutan kasar Ghana kana mutane ba su gan wannan ci gaba cikin yanayin rayuwarsu na yau da kullum saboda ana karin kayan amma ba yanda ake karawa na jiya ba wannan kuma bai yi alaka da irin kudi da suke samu wajajen ayyukansu ba maganganun da shugaban kasa ya yi magana ne cikin faifai amma a duba a kasa yana da wahala a ce za a yi dogaro da wannan bayanansa baki daya wasu 'yan gana sun bayyana ra'ayinsu game da jawabin shugaban kasar ni ne Abdallah Idrisu mu ji sakin garin ya faffada abubuwan abubuwan da yawa da ya faɗi promises da ya faɗi na duka still akwai su ba ana ba akwai su kuma yana nan uphold ba yi ba ta alƙawarin da ya eh, bai cika ba eh, su dai ana kokari a yi amma ba yi ba kaga politicians dai suka faɗi maganar su muna ji amma mu kuma sometimes na muna calculate abin da suke faduwa gama da mu duba ne future insha Allah mai mu samu ko good leader da su ba abin da suke faɗi muna suna muna da shi su na alhaji jikan karki sabon zango unguwan karki abin da dai amin rai ne shine batun da yayi kan batun fadace fadace na bako da ta kuma da suka akda dauka saboda a kiyaye wannan fadace fadace na biyu kuma ina bai taba ba shine yanda da yi a samu aiki wa'anda ba su da aiki a cikin wannan gari namu suna da yawa kware da gaske kuma kullum karuwa suke yi yan majalisar dokoki dokoki za su fara muhawara kan jawabin yanayin da ƙasa ke ciki a yau laraba 28 ga watan fabrairun 2024 idris Abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana